بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka safiya ta asabar ta kuma 22 ga watan rajab a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da 30 ga watan 4 shekara ta 2016 miladiya da izinin allah maɗauki sarki a karatu wannan littafin mai tara albarka littafin muwaƙa umarik za mu tashi a darasi na 44 a inda kuma muke cikin kundi na uku ma'ana kitab na uku kenan kitabu sala kundi da yake magana kan abin da ya shafi hukunce sallah kitab na farko shine kitabu uti sala kundi da yake magana kan abin da ya shafi lokutan sallah sai na biyu kitabu tahara abin da ya shafi hukunce tsarki sai na uku shine kitabu sala abin da ya shafi hukunce sallah kusan muwatta ne yake da irin wannan tartibi din ya zama ya fara da lokutan sallah sannan sai ya fara da tsarki sai malamai suke cewa fikihun imam malik ibn anas anan shine abu na farko shine shigan lokaci da zarar lokaci ya shiga ne za ga ake ta fafutukar shirye-shiryen sallah da tsarki da sauransu sai ya fara gabatar da shigan lokaci daga nan sai kuma abin da ya shafi tsarki domin shirin sallah daga nan sai kuma sallah din a sallar ma ya fara gabatar da kiran sallah kafin sauran hukunce-hukunce na sallah fatan ubangiji subhanahu wataala ya kidan da gafara ran shi shi yasa aljanna ta zama kuma a gare shi zamu tashi babi na bakwai a kitabu sala babi na bakwai kuwa shine babul qira'ati fi subhi babin da zai magana kan abin da ya shafi karatun sallar asubahi babi na shida ya yi magana ne babu al’amal fil babin yadda ake karatun sallah ɗin shi kuma babi na biyar shi shine babu qira'ati fil magharibi wa isha babin da ya magana ka abin da ya shafi karatun sallah a sallar magharibar da sallar isha Wana jana da kyau sai kuma malik ya kawo babi na shida da ya magana kan abin da ya shafi karatun sallah ko yadda ake karatun sallah yadda ake karatun sallah sai babi na bakwai babin da ake yadda ake babin karatu fi subhi babin karatun sallar asuba sallolin dama na farilla guda biyar ne da azhar da la'asar da magariba da lisha da kuma asuba to sai malik bai kawo bayani kan abin da ya shafi karatun sallah a zahar da la'asar ba sai ya kawo magariba da isha wana janar ke ko sannan sai ya kawo asuba sai bai kawo karatun sallah magariba da sallar abin karatun sallah a zahar da sallar ah, la'asar ba suraka babu bayaninsu babu babi a kansu na azhar da al'asar kamar yadda ake da babi a magariba da isha da kuma asuba babu wannan babi din a littafin muwaffa amma kuma za ka same su a wasu littafin kamar su bukari da sauransu sai malamai suka ce abin da ya sa malik ibn anas ya kawo waɗannan salloli guda uku saboda su ne sallolin da ake bayyana karatunsu magariba ana bayyana karatun su a biyun farko lishama haka asubahi haka ana bayyana karatun ta baki da shi yasa ya kawo babun su su kuma waɗanda suka kawo babin sallar karatu a sallar magariba da abin nan sallar zahar da la'asar, sun kawo ne babin tabbatar da ana yin karatun domin a tabbatar da ana karatu a sallar azhar da la'asar, sai suka kawo ba tare da cewar an ji mai aka karanta ba wanda yake kuma ga kallaci waɗannan sallolin mali ya kawo mana abubuwan da aka karanta domin ka tabbatar da tsawonsu ko rahin tsawonsu amma a azhar da asar sai dai kai kirdadu na farko tabbatuwar karatun sura bayan sallah a azhar da asar duk da karatun a asar ta ne sannan na biyu tsawaitawa ko gazartawa duk da a asar ake yin karatun sabanin magariba da nisha da asuba daman su karatun su a bayyana ake shi yasa ma muke karanta surorin da aka karanta kun fahimci magana ta da ke kuma muke karanta surorin da aka bayyana amma a ta azhar inda al'asar hadisan sun nuna cewar ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yakan jiyar da mamunsa wani sashi na karatu kun fahimci wannan da ke ku shi yasa mai mai iziya yake cewa a karatun sallar bayyane a karatun sallar a bayyane abin a karatun sallar a sarci ba laifi mutum ya bayyana aya ɗaya ko biyu amma ba sunna ce tabbatacciya da za ka rubuta ta cikin sunnonin sallah in kana karatu a zahar da la'asar to ka bayyana ba su mu dinga bambance me sunna ɗaya nan me kuma abin da ya halatta a kuma kowane irin yare a kowane irin karatu idan muna karatu kan ahkam to menene sunna anan idan ana magana kan aqida mecece sunna a yaren malama aqida idan ana karatu kan ulumul qur'an mecece sunna in ana karatu kan hadisi mai mecece sunna shin aqida da ahkam da hadisi da qur'ani idan aka ce sunna duk ɗaya ne ko kuma a wancan babin a wancan ilimin mancin suna sunna ga abin da ake nufi da shi a wannan mancin suna sunna ga abin da ake nufi da shi so yana da kyau mutum ya fahimci waɗannan abubuwa in ya fahimce su to ba zai ma waɗansu abubuwan ba kun da ke ko in ya fahimci abin da ake nufi da sunna ne abu kaza amma abu kaza da annabi salam ya yi yana nufin halacci ne ya halatta ayi ba yana nufin ya doge ya jajirce akan hakan ba da zai masayil masu tarin yawa da mutum zai fahimce su akan hakan قال رحمه الله باب القراءة في الصبح باب da zai mana bayani kan abin da ya shafi karatu a sallar asuba قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما eh arma kunga wannan masu suna yi suna mana magana ne akan alhaka ƙwarar rahimahullah ubaidullah ibn yahya allaisi abu marwan shine ubaidullah ibn yahya allaisi rawil muwakko an yahya ibn yahya allaisi shi ubaidullah ibn yahya allaisi shine abu marwan wanda ya rasu shekara ta 278 wanda ya karanci muwatta a wurin babansa kuma malamansa shine yahya ibn yahya al-laifi shi kuma yahya ibn yahya al-laifi ya karanci muwatta din a wurin malamansa malik ibn anas imam zarar hijira imam al-a'imma wanda yake kafin ya karanta muwatta din a gaban malamansa malik sai da ya karanta a gaban wani malamin nasa shine ziyad ibn abdurrahman to tun da yake ganin ai malamin mai motsan yana nan a raye da haka bari i tafiya takakkiya zuwa gare shi domin ya sake maimaita motsa nan a gare shi shi sa ya tafiya tun daga spain a yau kenan wanda ake kiranta asbania ko andalus yammacin duniya ya kama hanya zuwa gabashin duniya domin ya sake maimaita karatun muwaffa a gaban malik ibn anas shine ubaidullah ibn yahya yace haddasani kuma ya karantar da ni wanda ya karanta da ni din shine yahya yahya ibn yahya al-laisi ma'ana baban shi kenan yace shi ya karanta da shi baban nashi ko yaro sai ya karanta 234 an malik daga malamin sa malik ibn anas imamu dar hijra imam al-a'imma yaro sai ya karanta 179 an hisham ibn urwa daga hisham dan urwa hisham dan urwa ya sai ya karanta 144 an uru an abihi daga babansa waye babansa kenan urwatu bin zubair shi ko urwatu bin zubair ya ruzu shekara ta 94 bayan hijira shi urwatu bin zubair yake cewa anna Abubakar bin siddiq lalle abubakar siddiq khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama halifan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shi abubakar siddiq shi kadai yake da wannan sifa khalifatu rasulillah halifan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma Umar ibn Khattab shi sai dai a kira shi khalifatu khalifati rasulillah halifa ne na halifan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yanzu jumla ta karu ko bata karu ba ta karu shi yasa shi aka kira shi da amirul mu'minin Umar ibn Khattab shine awwalu man summiya amirul mu'minin shine farkon wanda aka kira shi da suna amirul mu'minin to daga nan sai ake kiran dukkan halifofi kuma umara ulmuminin mana amirul muminin amirul muminin amirul muminin amma umar ibn khattab shine farkon abin da yasa shine farkon wanda aka kira da suna amirul muminin shi kuma abubakar siddiq khalifatu rasulillah so ka in kana ta dillita bi ba za ka samu an amirul muminin abubakar siddiq ba ko kuma kala amir mu'minin abubakar siddiq a'a sai dai khalifa khalifatu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce kafin ka samu in aka baka tara hadisin Abu Huraira abin nan Abubakar Siddiq aka ce an baka aiki ka tara hadisi 100 na Abubakar Siddiq an hada ka da aiki yace yana gudun kada in maimaita abin da ba haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ina da tsantseni wurin ya ce manzan Allah salama ya ce ba urwatu ibn zubair yake cewa lalle su siddiq sallar subha ya sallaci sallar asuba urwatu ibn zubair an haife shi ne a zamanin khalifatu Uthman ibn Affan eh khalifatu Uthman ibn Affan eh urwa na ce babban hisham ba urwa na ce eh ya ake karatun kenan shi hisham bin urwa shi ne yi ruwaya daga wurin babansa urwatu bin zubair to shi urwatu bin zubair shi ke ba mu labarin sallar abubakar siddiq shi ne urwatu يا نجا يتكرر إسناد الكرر حديثه قال حدثني يحيى عن مالك shi hisham bin urwa an hisham bin urwa daga hisham dan urwa an abihi daga babansa shi hisham din urwatu bin zubair to urwatu bin zubair shi ke da hadisin shi ke ce mana abubakar siddiq ya yi kaza kuma shi urwatu bin zubair an haife shi zamanin khalifatul umar amma kun gane maganar sa da ke ko eh a ba a fi shi ba ba a fi shi kwata kwata saboda ba sai da abubakar su ya gama khalifanci sannan umar ya zama amirul mu'minina sannan umar ya yi shekaru ya koma ga allah sannan usman kuma ba ranar da usman ya zama khalifa rana aka haife shi ba a zamanin khalifanci aka haife shi ta ja nuna ku ta tsarki na tsakanin sallar da da shi urwa kullum da ke ko amma a riwayar anas ibn malik hadisin ya ke labari iza suka ce urwa ibn zubair ya karanci karatun ne a wurin anas ibn malik ina fatan kun fahimci magana ta da shi eh eh tun da bai faɗi sahaban ba amma da sahaban shine ana hadisi ne ingantacce musnad أن أبا بكر الصديق للي أبو بكر الصديق صلى الصبح يا صلى تسلى الصباح فقرأ فيها سورة البقرة سي أبو بكر الصديق يكرنت سورة البقرة أسلى الصباح فقرأ فيها سي كرنت a cikinta ita sallar asubahi din kenan suratul baqara suratul baqara fi rak'ataini a rak'o'i biyu kiltaihima baki ɗayan su a baki baki ɗaya rak'o'i biyu din ya karanta suratul baqara hmm? ina fatan kun bayanci magana ta da ke ku to kaga abin mamaki Shi ne sai ka ji an karanta a littafi an ce wa tatawil qira'ati fi subhi sai shi kuma wani yanzu yana cewa ba a kawo dalili ba maimakon ya tashi tun da shi wancan ya kawo masali shi kuma ya kawo dalili mana ilimi da faɗi ilimi da yawa in wannan inda wannan ya tsaya ke kuma nan za ka ɗora tun da bai kawo dalili ba kai kuma sai ka je ka lalubo dalila abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya kasance ya karanta suratul baqara baki ɗayanta a sallar asubahin da yi, da ya karanta rabi sai ya tafi ruku'i da ya taso daga ruku'i a a farko da ya taso zuwa raka'a ta biyu sai ya karasa ragowar suratul baqara din kenan haka wannan ya zo bayan karanta fatiha kenan قال an عن an an bin بن an عن an أنه sami'a Abdullahi bin Amir bin بن ربيعة صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر قال أجل قال وحدثني عن مالك يتي كما يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت دني ونن عن مالك دغ مالمن مالك ابن انس imamul a'imma imamu jarar hijira muftil haramain haka imamul auza'i ya faɗa imamul auza'i zakar musabbihu wannan mutum mai yawan tasbihin nan ya ce malik muftil haramain malik da ta gan shi shine babban malami a maka da madina kuma dama a lokacin waɗanne garuruwa ne garuruwan ilimin baki ɗaya eh shi ne da madina ɗin shi ne babban malami a wannan wurin saboda haka ko fatawa aka tambaya ce ai la yi wa malikun bil madina ba wani wanda zai bada fatawa malik yana gari suka ji ana neman fata sai malik baya amma dai malik yana nan nan kowa yake fatawa wurin sa an hisham bin urwa daga hisham dan urwa shine dalib shine malamin malik dai a hadisin kenan an abihi daga babansa baban hisham shi ne urwatu bin zubair kenan annahu lalle shi urwatu bin zubair sami'a abdullahi bin amir ya ji abdullahi dan amir amir dan rabi'a ya yana cewa abdullahi bin amir yana cewa amma amir dan rabi'a abdullahi bin amir ibn rabi'a dan ka kiyaye ko abdullahi ibn amir ash-shami kullura da ke ko wannan malamin qira'in nan وما دمشق الشام دار بن عامر فتلك بعبد الله طابت محللة ينا مغانا وانا عبد الله بن عامر واني با وانشان با يقول ينا توا صلينا وراء عمر بن الخطاب يتي من يصلى باين عمر بن الخطاب الصبح من صلى تصلى الصباح فقرأ فيها sai ya karanta a wannan sallah ta asubahi din a raka'a farko bi suratu yusuf ya karanta suratu yusuf a raka'a farko a raka'a ta biyu wa suratul hajji ya suratul hajji a raka'a ta biyu qira'atan bati'atan karatu ne ishi a hankali sannu sannu mai tajwidi wa rattil qur'ana tartila yayi karatun ne bati'a ku lura da kyau a hankali fa qultu sai na ce da shi wallah Allah idan laqad shi yaqumu ya yatlu alfajar. Ya yace wallahi ina rantsewa da Allah ai wallahi ni majrur ne ba marfu'i bane ne laqad kana yaqumu hina yatlu al-fajr ai ko in haka ne Umar bin Khattab ya kasance yana fara sallan ne daidai lokacin da alfujir yake to qal sai wanda aka tambaye ce ajal haka yake yana fara sallar asbahin ne daidai lokacin da alfujir yake to ina fata mun fahimci wannan da ke ko to shi ko huduwa alfijir yakan sha bamban lokaci zuwa lokaci ka lura da kyau a kwanakin shekara da ake da su da lokacin sanyi da lokacin bazara da lokacin damuna da lokacin kaka a lokaci za ga lokuta suna canzawa a nan garin mina akwai lokacin da alfijir yake fetowa karfe hudu da minti hamsin kuna jina da ke ko amma ka taba ji an yi sallar magari sallar asubahi karfe biyar ka taba ji an yi asubahi biyar da minti goma sai dai kaɗan ne za ka ji an yi asuba a ba ina nufin kiran sallah ba ta da sallar kun fahimci kaɗan ne za ka ji eh eh kaɗan ne jiddan za ka da an yi kira akwai lokacin da a shekara sun yi sallar asubahi karfe biyar da minti goma an ta da sallah nake nufi ba wannan nufin ayo ko ajiya ba ina nufin a kwanakin shekara ba ke da nan eh ban ji ba kuka tayar da sallar kun lura da shekaru ya ce yau da minti biyar ma eh, da minti tara ta kafa kuma waɗannan kwanakin waɗannan kwanakin da muke cikin su rajab sha'aban da wani bangare na ramadana to suna cikin lokutan da yake asubahi suna farawa da wuri ka lura da kyau ramadana duk wanda ya gaji cin abinci da ramadana karfe biyar to zai rasa azuminsa don sau da yawa ma azumin alfijira yake tuwa biyar saura ne ina fata mun fahimci wannan da ke ko to za ka ga ire-iren waɗannan lokuta a ce to akwai lokacin da yake alfijir din yana ketowa da wuri amma kuma kafin rana ta keto da wuri kuma akwai lokaci a ce eh, alfitur ya keto karfe 4 da minti 50 ana fatan kuma fahimci wannan da ke ko eh, kafin a sami karfe 5 akwai minti 10 sannan daga minti 5 a sami a samu shida za a sami nawa minti 70 kullum da idan a lokacin da abubakar siddiq ya karanta bakara yana jiwa sai aka ce aiko rana ta kusa ta fito kullum aiko rana ta kusa ta fito haka an samu isfar kenan gari ya waye tar matsatsau tangararan amma kuma rana ba ta fito ba aka ce da shi aiko rana ta kusa ta fito sai ce aiko da ta fito da ba ta same mu cikin gabanin ba eh mana ta same cikin masallata na manta fito ta samu mutum cikin ga falallu shine matsalar a manta fito ta same ka cikin masallata ina ba ta mafinci waɗannan abubuwa ba suna ba ce ai suna ce ya kamata a kwatanta ko su ɗaya ne wadda suna zaɓata ake a yi wannan aji wannan ba sai ce ba ya man liman ne ba kowane liman ba yi na ba ne liman an ce ya duk yawan liman da ya ishe mu kuma na shi قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفية قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا قال وحدثني عن مالك an yahya bin to da zai wannan ya dauko sallah karfe 9 fa saboda Allah sunna waye faɗi wannan suna a duk littafai da aka karanta duk littafin musulunci ban yi ma istisna'i ba ban cire ma kowane littafi ba waye ce sallar juma'a karfe tara sunna ce har da zai ce sunna ce da zai rayar da ita waye faɗa babu wanda ya faɗa ya ce sunna ce duk ma wanda zai magana suna magana ya halatta ko bai halatta ba ne kun ba gane yaran ya halatta ko bai halatta ba shine ake magana ba wanda yake tattauna maganar akan sunna ce ko ba sunna bace ba wanda yake tattauna ta akan sunna ce ko ba sunna bace sannan kuma ma akan ya halatta din ka dubi dalilan mana ka dubi dalilan mana kawai dai al'umma ne da suke son da in al'umma suna kansu a haɗe yake kawai dai ya ga ya ɗauki ilimi shine ya kawo abin da babu wanda ya sani kuma wanda yake ya tamil zai ɗauki fuska biyu cewar mun kasance ba ma cin algada sai bin dawo daga sallar juma'a kuma yace wannan da ke ko da cewar muna dawo daga sallar juma'a ba ma samun inuwa a jikin bango nau kenan wani suna nuna cewar sallar juma'a karfe tara karfe tara da yau ka duba za ka gara, za ka ga inuwa a jikin bango doguwar inuwa kuwa kuma abinci da muke da shi kala uku muke da shi abinci uku muke da shi al-iftar abinci ina al-ghada na rana al-asha na dare to ba ma yi cin al-ghada ba ma cin abincin rana sai mun dawo daga sallar juma'a shikenan sai nuna karfe tara ake yi ku fahimci karatun mana sai nuna karfe tara ake yi abincin rana fa da cewa yi ba ma karin kumallo sai mun dawo daga sallar juma'a shine tamilu ihtimal ne saboda ya kasance magabata suna zuwa masallacin juma'a ne da a cifalfal za mu zo kitabul juma'a kaji da a da coci da suke zuwa sallar juma'a da wasu da sun da sallar asuba da wannan ragowar dare na sallar asuba suke wucewa masallacin juma'a saboda su je su sami sahun farko wasu programs nasu duk baya fara sai bayan sallar juma'a fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wallahi magana ka ce ku masallacin ku mutum ne sha ɗaya ba zai samu wuri ba ana magana wannan da cutar da suke zuwa sallar asuba to kuma sai ya nuna kenan da duhun dare yake sallar ciwon da muke suke ba ma cin abinci sai man dawo sallar juma ba shi ke nuna cewar abincin rana ba shi ke nuna wai ana yin sallar juma karfe tara ba da sauransu ko kuma a ce mana babu inuwa a jikin bango wata ya nuna ana yin sallar ke na farkon lokaci ana yin juma'ar ba da zawal domin ka duba ba da zawal ina za ka sami inuwa ai za ka sami inuwa ne irin karfe ɗaya da rabi ɗin zuwa karfe biyu wai inuwa da za ka bi ta dai a zafin rana ka ce ka ɗan taka inuwa ne ba za ka same ta wannan lokaci ba kaga saboda ka duk dalilai ne eh, hadisai ne muhtamalai hadisan da suka kai labari ke sannan shi kuma wani ya ce a ai dalilan da ana ana ana yin eh, ke sunanta na sunanta idan juma'a da idi sun haɗu rana ɗaya aka yi idi ya ya haɗauki wannan rukusa ce aka yi ta hukuma shi yasa ba ta ɗauki juma'a a garin shi yasa ba ta ɗauki juma'a a garin dole sai an yi juma'a kullum da ke ko dole sai an yi juma'a kuma ko da mutum ya yi juma'a ya yi idi bai yi juma'a ba zance mafi inganci shi shine kada yi azahar ko ya azahar sannan kuma ba zai kira sallah ba ina son mu fahimci masa'il kafin mutum ya zo ya kama gangani wa yana raye da sunna alhali bida yake so ya kago da sunan sunna mu fahimci al'amuran suna da hatsarin gaske al'amuran sallah suna da hatsarin gaske musamman abin da ya shafi dukkanin wakti, sharaɗi ne daga cikin sharuɗan sallah ina fata mun gane wannan da ke saboda haka sai ya kama hujja da cewar ai tunda ana a zahar tana juma tana shiga a idi mutum ya juma ba lalle ne ya yi idi ba saboda haka kenan yanzu an yi juma'a a a lokacin idi a haka za ka ce idi ka yi juma'a ta shiga ko ba ka yi ba ko idi ka yi juma'a ka yi a idi ka yi to tun da ka idi aka yi rukusa kamar yadda bayanin zai zo kuma a cikin kitabun idai tambayar anan ita ce ana yin idi lokacin azahar ba a yi to ke nan da Allah ta da anasu ne ya ce inna zai yawmun ja'alahu Allahu lakum ida yana nufin ranar juma'a idi ce ai ba yana nufin idi irin sauran idin karamar sallah da babbar sallah ba shi yasa za a ga a cikin littafin malamai suke cewa kitabul idain ba sa cewa kitabul ayat don wani su sanya juma'a a ciki sai gaskiya akwai hatsari gaskiya nake gaya mana kururuwa ce da sunan wai rayar da sunna wanda yake ba ta da asali a sunan sunna wai matsala ce khilafiya kuma kauli ne marjushi cewa ya halatta a yi kuma shi ya abubuwa ne masu tada hankali dole hankali ya tashi dole hankali ya tashi ta ina ne dole hankali ya tashi ta yi juma'a kallaci girmanta a ce mutum ya rasa ta kuma ya rasa ta ne da ganganci sannan kuma yake so ya addinantar da wannan rasawar da su kun ga yana da hatsarin gaske inda za ka ce mai ayayi a musulman ya yi abin nan ga abin da yake a suna shi ne a karanta bakara a sallar asuba sai ce ba kuwa zai iya ba yana ganin wannan suna tana buƙatar haddata qur'ani haddata bakara kenan shi gobe haddace ba ko kuma shi Umar ya karanta Yusuf a a farko raka ta biya karanta hajji shi gobe bai haddace ba idan kuma wannan suna tana buƙatar kafin a rayar da ita sai ka haddace وحدثني an مالك an يحيى بن سعيد daga يحيى بن سعيد wa rabi'ata bin abi abdurrahman da da kuma rabi'ata dan abu abdurrahman rabi'ata ra'i kenan yana cikin manyan malaman malik da daddin malaman malik yanzu hadisi yana da isnadi nawa kenan biyu da yahya ibnu sa'id ɗaya kenan shine shaykhu malik da kuma rabi'atu bin abi abdurrahman shi ma malamin malik ne kullu da ke ko shi kuma su kuma bin nan malamin su shine al-qasim bin muhammad daga alƙasin ɗan muhammad ɗaya daga cikin manya-manyan malaman madina kenan guda bakwai yake cewa annal furafisata bin umair al-hanafiyya lalle furafisata ɗan umair wanda ke ƙabilar hanifa bani hanifa ya ce ma a kafku surata yusuf ai ba haddace suratu yusuf ba illa min kiratu usman bin affan iya hafi sai a karatun Usman bin Affan da yake yawan yin ta a sallar asuba sai a karatun sallar asuba na Usman bin Affan na hada ce min kasarati ma kana yuraddidu halana saboda yadda ya kasance yana yawan maimaita yana yawan maimaita ta a sallar kullum Usman bin Affan yana yawan maimaita suratul Yusuf a sallar asuba sai nuna mana in arwayar Usman bin Affan ne yana raba ta biyu kenan suratul yusuf din yana raba ta biyu amma a ruwayar umar bin khattab a suratul yusuf raka farko suratul hajji raka ta biyu abubakar di kuma suratul bakara a raka biyun baki daya suka ce yawan ina son mu lura kwanaki na yi magana surorin da kaga ana karanta su ko ana ana yawan karanta su ya kamata ka tsaya kai musu dirasa ta musamman suka ce suratu yusuf da Usman bin Affan ya kasance yana yawan karanta ta Umar bin Khattab yana yawan karanta ta tana dauke da darussa masu tarin yawa da kuma jarrabawa wanda yake nuna kenan duk wani matsayi da mutum yake so ya kasance ya samu ya abin nan zai ga cewar akwai jarrabawa da ubangiji subhanahu wata'ala yake ka duba matsayi irin na annabta da take kasancewa ka duba matsayi na afdalu khalqillah afdalu khalqillah ba matsayi bane a ce shine mafificin halitta Allah baki daya amma dubi a hadisi ma ana banna asira da muka karanta lokacin da malaika jibril ya zo ya dauke shi ya tsaga kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaga kirjin shi ka kusa wannan ba karamin ba ke nan da nan sai halittarsa ta canza sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ina fata mun fahimci wannan da kyau ka duba ga ga irin yadda annabin Allah annabi Yusuf annabin Allah annabi Yusuf shi annabi ne baban shi annabi ne kakan shi annabi ne alkarim ibn alkarim ibn alkarim babba dan babba dan babba alaihi wa ala nabiyina afdalu salatu wa taslim babban shi annabi ne annabi Yusuf baban shi Yaqub annabi ne kakan shi Ibrahim annabi ne kun lura da ke ko yan uwan babansa abin nan shi annabi ne yaqub babansa kenan annabi ne baban yaqub din shine ishaq annabi ne baban ishaq din shine ibrahim annabi ne mana kaga shi annabi kakannin shi biyu duk annabawa asali ma kakan shi din ma shine abul anbiya shine annabi ibrahim hakan na annabi ismail dan uwan kakansa shi ma kakansa ne annabi ne ina fata mafinci mafinci wannan amma duba ga da wannan falalar shine aka jefa a rijiya kafin ma a jefa shi a rijiya sai da aka tattauna ya za'a da shi uqtulu yusufa a aw tarhuhu ardan kuma lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qama salihin قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة وقتفاه rijiya aka jefa shi rijiya aka jefa shi rijiyar ma mai duhu shine ghayabatul dub irin rijiyoyin nan da suke masu duhun gaske masu zirfin gaske sai da na aka shi ayari suka zo suka ɗauke shi da suka ɗauke shi kuma suka je suka sai da shi a matsayin bawa na ilaha illallah da aka sai da shi a matsayin bawa ya kasance kuma gidan da ishiga ya haɗu da wata jarrabawar sabuwa wata ba wannan ba kuma ita ce jarrabawar mace haita lati ƙana ma'azallah wata jarrabawar ta daban sannan yadda garin ya ɗau zafi a kan matsalar kuma ya shiga wata jarabawar kuma ta kurkuku amma duk a wannan mutum bai saki akida ba bai saki karatu ba ya haɗu da waɗannan samari guda biyu a ciki kurkuku kuma ya fara dawa ina fata mun fahimci wannan da kyau abubuwa suka faru a cikin gari na mafarkayya da sauransu aka zo aka neme shi da ya fassara ya fassara kuna kallo fa appointment na farko da almalik ya bashi shine astakhlisu li nafsi zan ware shi ga karan kaina na wane na musamman shi dan amma me yake da su sai ka koma fasalu ma balan niswatin lati qatana aydihun je ka tambaye su me labarin waɗannan matan da suka yanki hannayensu kun bai ci magana ku an je za a fito da shi ne fa kuma daga fito da shi daga prison din fa zai fito ne a babban matsayi mai ba da shawara na musamman ga wannan sarkin amma ya ce a'a a je a tambaya ma balin nuswatin laki ka kwana idihun sannan kuma bayan wannan ya zo shiga wata jarrabawar kuma ta mulki to haka rayuwa ta dinga tafiya wanda yake darussa ne masu faɗin gaske wannan ta ɓangaren shi kenan ta ɓangaren uba kuma wasu malamai suka ce ita zuciya wacce take son Allah subhanahu wa ta'ala kun da ke ko to kadai Allah take Allah take bukata shi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance kana son shi kana son shi sai kuma kaɗan gaure ya sau ɗin da wani abu na duniya to zai jarraba ka kuma ya azabtar da kai kuma bai ji magana ta da kyau ko saboda ne saboda annabi ya hukum annabin Allah kuma ana batun zuciya da suke son Allah ta ka faɗi zuciyar annabawa ai an kammala amma kuma sai Allah ya jarrabe da san annabi Yusuf la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba in abana lafi dhalalin mubin ina fata ku fahimci wannan da kyau sai Allah ta'ala ya jarrabe shi to wannan san da yake ma naɗa sai Allah ta'ala ya azabtar da shi Allah ta'ala ya jarrabe shi sai ya rasa dan har ya zamana lokacin da Umar ibn Khattab yake karanta suratul Yusuf a karatun sallah sun ce kullun yazo karanta qalu tallahi tafta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min halikina, halikin qala inna ma ashku wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma fashe da kuka duk a cikin karatun sallah kuma daman karatun sallah ne batsi a hankali kuma yanzu ya zo ya haɗu da kuka sai ɗan jima sannan a a ci gaba da karatu tallahi ƙalu tallahi suka muna rantsuwa da Allah ita ba tallahi tana cikin manya-manyan kalmomi na rantsuwa tafta'u tadhkuru yusuf ba za ka gushe ba kana ambatan yusuf hatta ta kuna harba wa ta kuna min harike qala inna ma ashku basi wa huzni ila allah wannan ya kammala maka komai duk wani hali da zaka shiga na rashi ka kai ka waccan ma'aikatar ka kai waccan ma'aikatar ka kai waccan makarantar ka kai private ka kai gwamnan ka kai ina ne ka kai ina ne garin ya yi tsit ka ji kama an maka ɗaurin da yama ai ka switch ko an daura gaba an daura baya ai ba abin tare hankali bane inna ma ashku basi wa huzni ila Allah inna ma ashku basi wa huzni ila Allah haka ya fada to amma al'amuran Allah subhanahu wata'ala na jarrabawa komai cikin kankanin lokaci falamma an ja al-bashir bashir fa ma an ta albashir lokacin da mai bisharar ya zo ya jefa rigar shi ke na fartar da basu yau sai ga irin shi ya dawo garautar matsatsau amma gaba daya halin da annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya shiga za ka ga ba za ka manta da yan uwa ba kuma dan uwa dan uwa ne wani kana neman shi da hannun dama shi kuma yana neman ga da hannun hagu duk akwai su cikin yan uwa kana neman shi da kafar dama yana neman ka da kafar hagu duk akwai cikin yan uwa kana neman shi da alkhairi yana neman ka da sharri duk akwai su cikin yan uwa kuma ba za ka yarfar da shi ba domin mai annabi yusuf ya ce la tasriba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum la tasriba la annafiya lil-jins la annafiyatu lil-jins la tasriba alaikum al-yawm duk wani abin da yake a tasirif ne babu shi ya gafirullahu lahu shi ya sa ma da ya zo yana lissafa ni'imomin da Allah ta'ala yi mishi sai bai sanya fitar da shi daga rijiya ba wa kada ahsana bi iz akhrajani min as-sijin wa jaa bikum min al-badawi min ba'di an nazagha shaytanu bayni wa bayna ikhwati laqad ahsana bi wa qad ahsana bi Allah ya kyautata mini iz akhrajani min as-sijn lokacin ya fitar da ni daga kurkuku wa jaa bikum min al-badawi yazo da ku daga karkara min ba'd an nazaga shaytan bayni wa bayn ikhwati bayan shaydan ya sanya zunguri tsakanina da yawana kun ga sai bai ce kuma ya fitar da ni daga rijiya ba domin in ya faɗa haka to ya tuna ma 'yan uwan abin da suka yi mishi na rijiya ya ɗauke shi daga zai faɗe shi ba akwai darussa masu tarin yawa ba haka kawai usman bin affan yake yawan maimaitawa ba kullum da ke ko ba haka kawai usman ibn affan yake yawan maimaitawa ba ba haka kawai umar ibn khattab yake yawan maimaitawa ba so da haka duk surori da kaji an ce annabi sallallahu yana yawan karanta su a sallah abubakar umar usman ali suna yawan karanta su a sallah ka tsaya kai musu karatu na tsaf ka ga wacce fa'idoji ke ciki na yawan karanta su da ake yi a sallah ina fata mun gane wannan da ke tsoraka haka rayuwar ta kasance kuma gaba ɗaya ta zo ma annabi yusuf alaihi salatu wassalam ta zo ga tana a shimfiɗe ta zo ga a shimfiɗe وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء يتبوأ منها حيث يشاء yana jujjuyawa yana zuwa duk inda ya ga dama wanda yake da yana cikin akurki amma me ya janyo wannan shine zunzurutun ikhlasi da zahiri zuciya ta yi dai, batini ya daidai da zahiri batini ya daidai da zahiri Allah ta'ala ya ji kamalin Jafar yace in mutum ya shiga fitinar mace ba maganar nasiha ka ce za ka yi mata nasiha wallahi ki ce ma'azallah annabi yusuf ce yi ma'azallah neman tsarin Allah za ka ne abu na farko tukunna neman tsarin Allah za ka ɗanin da ke lokacin ka kautar da shi ka firgida shi ma'azallah haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jarrabe da jarrabawa ta kyau kasa wani ana jarraba shi da karatu ne wani da mulki wani da kuɗi masu gidan rana shi kuma da da kyau kai in haza illa malakun kare ce kai kai kai wannan mala'ika ne haka suka fara isa ga 'yan bayan fage suna zuwa suna ba da hatima annabi yusuf wa maganin farin jini 'yan bayan fage kenan wai maganin farin jini saboda suna da aƙidar cewar annabi yusuf alaihi salatu wasallam ya samu wannan ne da wani dabaru da wani hatimi kun gane wannan da ke ko suke bai kuna hatimin annabi suleiman saboda suna ganin ya malle ya samu wannan mulki ne da wani dabaru to me yasa ba sa ba masu kuɗi ko talakawa hatimin ƙaruna eh shi gaga shi faka sabana biyu wa bidarin arku kuma ya za ya ba su hatimin kudi shi bai yi kudin ba mana yana sai da maganin karatu shi bai sa bai sha ba ya sha ya yi karatu ya ce yana ba da hatimin karatu in kashe za ka yi karatu in kashe za ka ci jarabawa shi mai sa bai sha ba da tuni yanzu bai gama digirin digirgir ba so da ta akwai alamar tambaya cewa yana ba da hatimin karatu yana ba da hatimin kaza yana ba da hatimin kaza alaikum salam Eh. eh ka isa eh, ka gane ce karkara ana kauce malafazin kauye eh a'a ya ta aga shi yanzu a misira yake ku lura da kyau wuri yana zama kauye ne kuma ya zama birni lura da inda yake da kuma ina iya kusa da shi ina fatan kun bayanci wannan da kyau ko in aka tambaye ka manyan garuruwa a Najeriya su ne ina a Kano Abuja saboda A presidency ne ofishin shugaban kasa shine kawai ta zama amma ana maganar manya-manyan garu zuwa su ne lagos da kano kano da lagos kun fahimci wannan da ke ko so da an zaka saurari international media in suna daukar labaran Najeriya in dai ba daga Abuja bane su za ga Lagos ne da Kano shikenan kuma su kadai ne garuruwa ina fatan kun fahimci wannan da ke ko saboda haka an kira shi badawi ne kawai lura da ya yi kusa da Misra amma shi a inda yake ai kaga ba kawai bane lura da yadda ubangiji subhanahu wataala yake cewa bai turo wani annabi ba sai a kankara babu wani sai a birni babu wani annabi da yake dan kauye ina fata mun fahimci wannan da ke ku yasa wasu malamai suke cewa ba ka gani a da daga Kano sai birnin Kudu za ake kiran birnin Kudu suna birnin Kudu a Kudu da Kano ba wani gari in ba birnin Kudu ba wanda ke kuma kaga akwai zururuwa amma da yake ba su wannan tashin babu su kai wannan yankin ba haka suke cewa saboda haka dai kauye ne in aka la'akari mishira amma aka la'akari da shi karan kansa za ka ga ba zai iya zama kauye a cikin kauye ko ba barakallahu fi yanzu ga sulaja ga abuja za ka ce ta kauye ce eh amma ka hada ta da abuja fa gani kar zuba ma ka hada ta da abuja tana karkashin kwamishina ne tana karkashin na justin ne ma gaba da ina fatan kun fahimci wannan yace duk da ba tafsiri muke ba sai shin shimfiɗa eh gaskiya ne ai barakallahu fi saboda haka yan uwa ni karatun tana sosai akan ayoyi da muka ji cewa annabi sallallahu yana karanta su surori da muka ji annabi sallallahu yana karanta su surori da muka ji sahabbai da tabi'ai suna yawan karantawa zai maka tasiri mai ce ta hikima da ke sai malamai suke cewa wannan yana nuna masu na usman kamar abin da zai faru a kansa kenan a kashe shi aka yi yana yawan karanta tsoron su akwai jarrabawa a cikin tsoron akwai jarrabawa duk da ba tafsiri muke yi ba yan wa annabi ba annabawa ne dalili ka bayar ba a ka cike shi ba kamar ya maganganun da suke a cikin surar ya ce maganganun da suke a cikin surar ya nuna ba annabawa ba ne eh ukutulu yusufa annabawa ne za su ce ukutulu yusufa annabawa ne za su ce wa ma'anta ta ja'u alaƙami su yi bidamin kazibi su ne za su ce wa ma'anta ta bi mu'minin lana walaukun nasu adikin eh kuma annabawa ne za su ce eh, uqtulu yusuf aw turuhu ya yakhlu kuma wajhu abikum wa takunu min ba'di kama salihin la taqtulu yusuf wa ya batul tu Su ne wa sharahu bi sama a su waɗannan ayarin ne ayarin ne da suka ce shi saboda haka su suna ce in ya sarik fakar saraka a kullahu ne ya fi aramomi dai saboda haka suratul yusuf suka ce ana kacinci cinci wata sura ce tana da ayoyi sama da ɗari ba ambaton wuta ba ambaton aljanna tsoron yusuf tana da ayoyi sama da ɗari amma ba labarin wuta a ciki ba labarin aljanna eh? a wata aya ce guda aka faɗi aljanna sau biyu eh aya ce guda aka faɗi aljanna guda biyu a aya ce aya ce aya la ya yastawi ashabun nari wa ashabul janna لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة janna ga ashabul janna ashabul هم الفائزون alaikum salam ba kallon fi ita wajen aljanna ce dan ita shi fa kuma da kage za a samu janna ce ni musanna ne ai da haka usman bin affan kenan ba haka kawai yake yawan maimaita suratul yusuf ba umar ibn khattab ba haka kawai ke yawan maimaita suratul yusuf ba za ka ga akwai durusu a ciki suratul hajji duk da akwai sujada guda biyu a ciki ita ma kuma akwai bayanai masu tarin yawa a ciki a ciki akwai afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ita ce sura da ta tara sunayen addinai da ake da su baki daya wacce aya kenan mhm. innan lajina amanu innan lajina amanu wallazina hadu wannasara wasabi'ina walmajusa wallazina asharaku inna allaha yafsulu bainahum yawmal qiyamati la yughayyiru shay'an addinai shida kawai kwaya ɗaya cikin na bakwai ɗin ne ya rage a suratul jafiya su ne dahariya kuma yi wuli kuna illar dahar to duk wani addini za ga yana komawa ɗayan waɗannan bakwai ne duk wani addini yana komawa ɗayan wannan bakwai ne a gaba ɗayansu bakwai kuma addinin da yake a wurin Allah shine a musulunci shine imani lafiya na amanu ina fata mun gane wannan قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ورجات بن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد ان الفرافصه بن عمير الحنفيه قال ما اخذت صوره يوسف بن هدت صوره يوسف با الا من قراءه عثمان بن عفان اياها sai dai saboda karatun da Usman bin Affan yake mata fi subhi a sallar asuba min kasarati ma kana yuraddidu alana saboda yadda ya kasance yana yawan maimaita mana ita ashe ba aibu bane kwata-kwata dan liman yana yawan maimaita sura ware kuwa a ce shi kullum wannan sura yake karanta kullum wannan sura wannan sura ku yi cincincini me yake so me yasa yake yawan karanta wannan sura din ah. maki makiyan ya ce wani dai ba babu abin ba <laughs> eh. ne eh. yana kullum imana yayi saboda a ciki akwai yawan tubular sara'is la ilaha illallah shi kenan da zai dinga zama wani wuri wuri na janye shi ba wani wani na jin shi ba su wani haka yan uwa mu kiyaye sosai tadabburi shi ake bukata a tadabburi a tadabbur gashi yana yawan maimaitawa to da dan malami liman yana yawan maimaita wuri ba za a zo a ta terere na shi ba yana yawan maimaita hudu ba ba za a zo a ta terere na shi ba me wata matar ta ce cewa ta bata haddace qaw ba sai a bakin manzo Allah sallallahu saboda ya kasance yana yawan karanta ta a hudu ba zai ku lokaci shi wannan limamin kullum hudu ba da yake yi tambayar ita ce abinda yake cewa a bari a hudu ba kun bari abinda yake cewa a yi a hudu bar kun yi to ai rashin yi da ba a yi ba da wancan a bari da ba a bari sai yake yawan maimaitawa ko fahimci wannan da kyau ko قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن والسورة قال وحدثني عن مالك يتشكم مالك ابن أنس يا كرنت الدني ون النافع دقمال من سنافع مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر للي عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح يا كسن شينا كرنتا وأسلر الصباحي fi safari a halin tafiya kun ji yana karanta a halin tafiya bil ashirin suwarin uwali a surori goman farko minal mufassal na asuwar mufassal suwar mufassal kun ga akwai tuwal akwai mi'un akwai masani nau kenan uku sai na hudu sune al-mufassal al-mufassal daga yana suka fara na ce daga hujurat amma wasu malamai suka ce daga jasiya Kullu da ke ko to yanzu abdullahi bin umar a halin tafiya kuna jina da kyau a halin tafiya yana karanta suwar mufassal ne a sallar asuba amma yana karanta ne daga goman farko na mufassal fi kulli rak'atin bi ummil qur'an wa sura dan karkace duka goma yake karantawa sai ce a'a fi kulli raka a kowace raka bi ummul qur'an ya karanta fatiha wa sura da sura ɗaya daga cikin waccan goma a wata asuba a raka ta biyu ma fatiha da wata sura daga cikin waccan goma a wata ma asubahin haka inda yana halin tafiya galibi waɗannan surori goma yake karantawa to yanzu ta tabiqan in mun mu dauka daga jashiya ko daga hujurat eh daga hujurat to fatiya a raka farko ya karanta hujurat saboda yana halin tafiya ne kuma halin tafiya kamar yadda ake ake kasuru kamiya haka nan ake kasuru na kaifiya tunda adadin rakoyin su ma ana kasurun su to haka nan sallah zaka yi kasurun ta shi ya karanta fatiya da hujurat misali haramman da yake na mun samu hujurat sai qaf sai zariyat sai الطور سي النجم سي قمر سي الرحمن سي سي حديد سي حشر معنى مجادلة مجادلة كو مجادلة جيد الفرنسا هذا مجادلة إذن فعل جادلة lura da teku to masdarin ko mujadila in aka lura da matar kenan ko mujadala aka yi la'akari da asalin kalmar kenan yanzu waɗannan in ya karanta fatiha ɗaya daga cikin waɗannan surorin yake karanta saboda yana halin tafiya in yana halin zaman gida fa eh? ina fatan muna jin wannan da kyau za mu lura sosai cewar al'asulu shi ne tattawil ƙara'a a karatun sallar asuba amma ana la'akari da halayen mamu kun fahimci wannan da ke ko ana la'akari kuma da lokaci ana la'akari da lokaci a wannan babi da makaranta karanta gaba ɗaya ba mu samu hadisi marfu'i ba eh ɗaya kenan sannan ka dubi tartibin da malik ya yi subhanallah abu sai ya fara kawo hadisi abubakar sai ya biyo shi da na umar sai ya biyo shi da na umar da usman eh sai bai shi da na Usman barakallahu eh sai shi da na Usman sai shi da na Abdullahi bin Umar salam mhm. eh. eh eh eh duk sun wata suna aya ce eh hijirin rabin isu ce a kaga daga ruba ma ne zuwa abin nan zuwa ta'amurullah ai nisfi ce tsansa amma za a ga maryam ta ɗara nisfi kullum da ke ko saboda haka ta ɓangaren adadin ayoyi ne za su zama jini, amma ta ɓangaren tsawon ayar maryam ta ɗara ta ɗara hijir kullum da ke ko to idan muka zo za mu ce malamai suka ce a rarrawaito a salama yana karanta wa a sallar asuba duk da malik bai kawo hadisi marfu'i akan wannan ba amma da yana kan annabi yana karanta wutur daya yana karanta qaf biyu yana karanta asafat safat ya qafin kenan yana karanta al sannan wani lokacin kuma yana karanta uh, surori da aya 60 zuwa 100 haka 60 100 yana karantawa duk wannan yana nuna mana da sallar asuba al'asul ne da tsoron tara, shi ya sa ma aka kira sallar asubahin gaba yanta da sunan ƙur'anul fajar wa ƙur'anul fajar inna ƙur'anul fajar kana mashhura ina fata mun fahimci wannan da kyau amma wannan baya hana mutum ya ga hali na mamu ɗaya kenan lokacin fara sallar biyu kenan da sauran furuf saboda haja bukata tana sa a takaita ko a gajarta bukata ta shi liman ɗin ko ta mamu ko wani yanayi da ake ciki da yana sawa a yi haka ina fata mun fahimci wannan da kyau amma mai ya karanta sabbi hisma rabbikal a'la ko ya karanta wattari ko ya karanta halata ta hadisi da gashiya sannan kuma ba a tashi kuma a ce wai ya karanta dogo sura a rage wani yana yake so a karanta ke na ka dinga limamai su dinga lura da waɗannan abubuwa lokacin da liman yake ganin yana jin abin nan sannan su ma kuma mamun ya gansu masha Allah ga su shar shar shar shar ya ko safat ko ya raba ta biyu haka ne fatan Allah ta'ala ya amfana da mu baki ya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa